Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku a duk sanda muka ɗaura sabon shirin. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Wannan wata kissa ce ta wata mata da mijinta ya rasu ya bar mata ɗan kishiya amana da yanda ta yi da shi da kuma yanda sakamakon abin ya kasance. Allahu akbar. A Sheikh Muhammadu Fakhrani yake cewa wata mata mijinta ya rasu ya bar mata ɗanta ɗaya da ɗan kishiya kuma ya ɗora amanar 'ya'yan biyu a hannunta. wannan baiwar Allah ta rike amana ta sa yara a makaranta sai Allah ya jarrabe ta da wani abu wanda ba kowace mace bace za ta iya tsallakewa menene wannan sai ya zama na dan kishiya shine mai kokari shine mai zuwa na daya aji amma ɗanta kullun yana faduwa jarrabawa wannan bai sa ta yi kasa a gwiwa ba wajen rike amanar mijinta da kuma ci gaba da biya masa kuɗin makaranta ana nan ana nan har wannan ɗan kishiya ya gama jami'a ta ko secondary school bai iya gamawa ba saboda ba shi da kokari wannan bawan allah dan kishiya da ya gama ya je samu aiki a wani babban kamfani wata rana tana zaune kawai sai kawo makudan kuɗi ya ce baba tun da wannan dan uwan nawa ya kasa karatu ga kuɗi ashe shi ya tara salaransa na wata shidan farko ya ɗau alkawarin cewa dan uwan nan nashi zai buɗe kasuwanci ya ce wannan dan uwan nawa mu gwada shi harkar kasuwanci tunda karatun bai yi ba kuma kowa da kowa da baiwar da Allah ya bashi aka ɗau wannan kuɗi aka buɗe masa kasuwanci da yake shi ɗan kishiyar dama ya karanta abin da ya shafi fannin kasuwanci da shawarwarinsa da yadda yake nuna masa hanya wannan bawan allah ɗayan kawai shi ma ya zo ya zama hamshaƙi mai kuɗi ɗan kasuwa har ya zamana a ƙasa gaba ɗaya an san da shi da shi ɗin da ɗan kishiya suka haɗu suka dukufa suka riƙe uwarsu hannu biyu biyu babu abin da ta nema ta rasa ta ce wallahi ya sheikh yanzu haka jina nake kamar sarauniya dukkan su bin rige-rige suke akan meye za su yi min domin na ji daɗi hankali na ya kwanta Allahu akbar darasin da zamu ɗauka a nan shine kada mijinki dan ya rasu ya bar miki yayan kishiya ki rinka wulakanta su ki ci mutuncin su ki rike hannu biyu biyu wallahi duk dan da kika yi masa halacci kika rike shi hannu biyu biyu ba zai taba mantawa da ke ba ke ce uwarsa ke ya sani Allah madaukakin sarki ya samu dace والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته